Nijar gidan karamci, Nijar gidan alkhairi, Nijar gidan girmama baƙo. Nijar ce kaɗai za ka yi wa tsiya ka je su maka goma ta arziki. Nijar ne ƙasar da suke girmama baƙo babu ruwansu daga inda ka fito babu ruwansu da ƙiyayyaka a gare su kawai saboda umarnin manzan Allah ne na cewar a girmama baƙo. Tabbas ƙasar Nijar sun yi wani abu da ya ɗauki hankali kuma ya ba wa duniya mamaki baki ɗaya kamar yadda kuke gani wannan dai shine babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar najeriya wato christopher musa idan ba manta ba a shekarar da ta gabata iwar haka christopher musa yake cewa a shirye suke da su kai yaƙi nijar domin su kubutar da hambararren shugaban ƙasar ta kowane hali wato muhammad bazum a yau kwatsam sai aka hango christopher musa a ƙasar nijar inda ya kai wata ziyarar aiki wadda har yanzu ba a kai ga bayyana dalili ko kuma makasudin zuwa shi ƙasar ta nijar ba nijar da suka tashi sai suka yi mai goma ta arziki aka ba shi abinci mai kyau aka ba shi wajen kwana mai kyau sannan aka ba shi ruwan sha mai kyau kai aka ma ƙara da karrama shi aka karrama shi da lambar yabo da jinjinawa wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu ya ce mu kyautata wa makwabci sannan kuma mu girmama baƙo tabbas nijar sun cika umarnin manzan allah sallallahu alaihi wasallama wannan ne yasa ƙasar nijar ƙasa ce ta karamci wadda duk ɗan duk inda kaga an zagi nijar to sai dai a zaƙa kawai da san rai akwai wasu jahilai daga cikin ƙasarmu najeriya da za ka ga suna zagin Nijar ko 'yan Nijar musamman ma a shafukan sada zumunta amma sannan a hankali ana fahimtar suwaye 'yan Nijar sannan kuma ana fahimtar mu'amalarsu da kuma kyawawan halayensu tabbas wannan bidiyon ya ɗauki hankali na, kuma ya bani mamaki ƙwarai da gaske ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan tarba da Nijar ta ƙasa ta yi wa shugaban sojojin Najeriya wato Christopher Musa. Allah ya haɗa kawunan mu ya ba mu shugabanni nagari ya zaunar da ƙasar mu lafiya amin summa amin.